Shirin na wannan lokaci na mai da hankali ne kan falalar aikin hajji da kuma abubuwan da ya kunsa ganin cewa aikin hajjin ya karatu. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu jagoranmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa bayani ya gabata dangane ga fa'idodi da darajoji da ake samu a cikin aikin hajji wanda wannan ya isa ko nawa mutum ya kashe domin ya tafi aikin hajji to abinda za mu bayani yau shine namijin biza da ake zance kai na hukuncinsa to kaga ita maganar namijin biza kaga daga jin sunan guda biyu kasan an yi wani abu ba daidai ba na farko an ce namiji na biyu an ce biza kaga kenan ya nuna an shirya wata ciwaciwa shi ne. su ƙasashen da ake zuwa aikin haji matan da suke shiga ba tare da maza ba suna yin abubuwa iri-iri daban-daban wani mai kyau wani mara kyau daga cikin abubuwan da suke yi mara kyau wasu sukan je su banzatar da kansu su shiga wasu harkoki wanda bai dace da ya mace ba muna na iri-iri ana nan suna yi wata ma da aurenta za ta tafi ta je ta sake yin wani auren a can wata kuma ta je ta shiga harkar lalata iri-iri wasu kuma ba wannan suke yi ba su abin da yake kai su neman kuɗi za su je gidan wani mai kuɗi suna wanke-wanke suna girki suna shara suna renon 'ya'yan larabawa saboda haka mace za a ɗauke ta aiki yaron mai kuka ne ki dinga jijjiga shi nan ta watsar da nata ta tafi can ana ba ta riyalai tana jijjiga na wasu dan hmm. mai kashin gaske ne ki dinga wanke masa dan hmm. mai kiriniya ne ki dinga kula da shi saboda da ka ba duka ba zagi sai dai ta tare ko kuma ta yi musu shara ko ta yi musu girki ko ta share musu kaza ko ta wanke musu mota ko ta dinga musu wanke-wanken kayan ban daki suna ta kaga wata ita abin da take kenan ba wai lalata take zuwa ta yi ba wata kuma abin da yake kai ta shine tallace-tallace a gindin harami a siyo kaya ana siyarwa kowa dai akwai dalilin da ya kai ta so haka to su kasashen ba sa son mata su dinga shigan musu ba kan ka'ida ba zaka sai suka ce kowace mace ta shigo da wani kuma in za ta fita su fita tare to shine wani yana so ya shiga wata tana so ta shiga shi baya so ya shiga da matarsa ita ba ta so ta shiga da mijinta wani abu zai kai ta ba aikin hajin kawai ko umarar ba to saboda haka sai a kulla tunda su ba za su ba ta biza ba ita kadai to sai a hada da wani namiji daban ko ita ta biya masa ko shi ya biya mata ɗaya daga cikin wanda ya fi damuwa tunda shi namiji zai iya shiga ai ba tare da mace ba mace ce ita ba ta shiga ba sai da namiji to sai ta nemi wani sai su haɗu a biza sai su tafi in suka je sai kowa kama gabansa akwai wanda zaka gama ya zo fita an tsaye da shi an ce ya kawo matar ko ita mata a ce ta kawo mijin saboda an haɗa su a biza to irin wannan shine mijin biza da ake cewa wanda kai daga ji ka san ba abu hanya ma madaidaiciya ba kuma ba a yi abin da ya kamata ba To dangane ga abin da ya shafi waɗannan sharuɗa da muka faɗa guda biyar wanda sai sun tabbata sannan hajji yake zama wajibi akan mutum akwai sharaɗi guda biyu na wajabci da inganci shi ne mutum ya zama musulmi ya zama mai hankali don haka hajji bai zama wajibi akan kafiri ko mahaukaci ba kuma ko sun yi ma bai inganta ba don ba sa cikin waɗanda aka ɗora wa ibada sannan akwai sharaɗi guda biyu na wajabci shine balaga da kuma yanci launin ba sharɗi ne na inganci ba don haka idan yaro ya je aikin haji ko bawa ya aikin haji aikin hajinsu ya yi, sai dai kuma bai tsaya a matsayin hajjinsu ta wajibi ba za su koma shi in ya balaga shi kuma in ya samu yanci su ƙara yin wani hajin kamar yadda ya tabbata a wancan hadisi da ya gabata wanda aka rawaito daga addaru kutini da sanadi ingantacce sannan na uku akwai sharaɗin wajabci shine samun iko da mallakar guziri a wanda za ka tafi da shi da kuma guziri da za ka bari a gida da kuma in a jirgi ne ko a mota ko a jirgin ƙasa ya zama kana da abin da za ka biya kuma kana da lafiyar da za ka yi aikin hajji sai kuma mace ana so ya zama tana da maharami shine asali ta taho da maharaminta wajen aikin hajji don haka hajji baya zama wajibi ko umara akan wanda ba shi da iko haka nan malamai sun ce ba zama wajibi akan matar da ba da maharami amma idan wanda idan macen ta je ta yi aikin hajin haka ba tare da maharamin ba aikin haji yayi ko ta je ta yi umara ba tare da maharamin ba yayi amma dai ba haka aka so ba an so ta tafi da maharamin nata wanda shine asali da duma wata tafiya ma da mace za ta wannan kuma ba an yi ne don a takura wa mace ko a tsananta mata ba an yi ne domin a kare martabarta da matsayinta a kuma kare kada ta fada wani hannu mara kyau ko wani abu da zai zubar da mutuncinta na mace ko zubar da kimata ko ya bijirar da ita zuwa ga wata wahala ko na kasa ko mutuwa kuma ba tare da an samu wani mai kulawa da ita ba. To wanda duk sharaɗin nan ya cika a kansa wadda muka lissafa guda biyar to wajibi ne nan take ya tashi tafi aikin haji kawai. Kada mutum mai hali kamar yadda kai tambaya a baya cewa mutum yana da hali yana da kuɗi amma sai ya zaman sai ce wai ba a kira shi ba. Mm. To waye zai kira ka? Kwalla ma kira za a ce tashi ka taho? ai kiran shine a baka damar kuma an baka damar to me kake jira saboda haka baya halatta mutum yayi jinkiri in ba wani uzuri yake da shi ba saboda hadisin Abdullahi dan Abbas da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku gaggauta zuwa ga aikin haji domin ɗayan ku bai san me zai bujiro masa daga baya ba sannan a wani lafazin ma wata ruwayan ta Imam Ahmad da wata ruwayan ta Abu Dawud yake cewa wanda yake son ya haji to ya gaggawa ya tafi wata ruwayan ma ta Ibn Majah yace wanda yake son ya haji ya gaggawa domin mutum yakan iya rashin lafiya ko dabba ta bata ko kuma wata bukata ta taso masa wacce za ta jinkirta shi kamar da za cikin sahihu sunan ibn maja to wannan yin gaggawa a jiya aikin haji ko a maza a sassauke nauyi din nan shine aka rawaito daga sayyidina umar yana cewa na so na aika wasu jakadu zuwa ga garuruwa su bincika mun waye yake da hali bai je yayi haji ba duk wanda aka ga yana da hali bai je ya haji ba to a ɗora masa jizya domin ba musulmi ba ne ya ce a ɗora masa jizya domin ba musulmi ba ne malam sa'idu bin mansur ya rawaito wani a cikin sunan ɗinsa hakanan ibn hajar askalani a cikin at-tarhisul habir ya inganta shi cewa mawqufi ne amma haka yana tsoratarwa akan cewa lalle wanda ya samu iko ya je ya sauke nauyin aikin haji domin bai san me zai taso masa ba wanda zai iya jinkirta shi ko ya hana shi ko samun iko ko dama ɗin. To wanda kuma ya zama ga kuɗin yana da su, amma kuma ya gamu da wani nau'i na rashin lafiya, kamar irin nau'in rashin lafiyan da ba a bari mai su ya gauraye da mutane. Ko kuma irin nau'in rashin lafiyan da ba zai ba shi dama ya je aikin hajji ba, tunda aikin hajji aiki ne na tafiya mafi yawansa. Kaga ɗawafi tafiya ne, sa'ayi tafiya ne, din ka duba a tafiya aikin hajji yawa. Zura ka wannan tafiye-tafiyen ko mafi yawa duk da ana ana ta tsare-tsare ana ta kawo ci gaba na yadda za yi abubuwa da za su sauƙaƙa wa mutane amma duk da haka dai akwai wahalar ko kuma abubuwan da in mutum yana da hali din zai iya tafiya a haka ya ɗauki ma'aikatan da za su kula da shi duk da dai ka tura a maka ya fi ka ɗauki wasu ma'aikatan da za su kula da kai amma wani yana so ya je to in dai mutum yana son ya je din ko ba shi da lafiya yana iya zuwa amma dai ya tura wakili ya fi in rashin lafiyar nasa ba wanda ake fatan warkewarsa cikin sauki ba ne haka malamai suka kasa nau'in rashin lafiya ko gajiya wadda zai hana mutum zuwa aikin hajji zuwa kashi biyu suka ce idan gajiya gajiyawar tasa irin abin da ake fatan gushewarsa ne kamar rashin lafiya ne wanda ake fatan zai warke to sai ya jinkirta aikin hajjin har zuwa lokacin da zai warke sai ya je ya yi da kansa sannan nau'i na biyu shine wanda yake cikin wani nau'i na rashin lafiya ko wata irin gajiyawa wanda ba zai iya samun sauki daga gare ta ba kamar tsananin tsufa misali ko wani rashin lafiya wanda ba a samu maganinsa ba ko ba zai bashi dama ya je aikin hajji ba ko irin rashin lafiyan da ba a bari mutum ya cakuɗa da mutane saboda tsoron shi ka a ƙara masa rashin lafiyan ko shi ya sa wa wani to duk a wannan lokaci mutum yana iya sa wakilci a je a yi masa aikin hajji akwai hadisai da dama da suka zo akan cewa wasu sun wakilci wasu a wajen aikin haji misali hadisin abdullahi dan abbas wata mata ta zo ta ce ya rasulallah wajabcin aikin haji akan bayin allah ya riski babana amma kuma babana tsoho ne tukub-tukub ba zai iya zama akan taguwa ba sai faɗo kana ga in je in masa aikin haji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na'am wannan ku ya faru ne a hajjin bankwana a wata ruwayan ta musulma ce ki je ki yi wa babanki din aikin haji kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya bata dama ta je ta yi wa babanta aikin haji wannan hadisi imamul bukhari rawaito shi a cikin littafin jaza'us said babin haji ga wanda ba zai iya zama akan abin hawa ko ya zama a jirgi ko a mota ko akan doki ba mai lamba ta 1854 imam musulun ya rawaito shi a cikin littafin hajji babin hajji ga wanda ya gajiya saboda tsufa ko rashin lafiya da makamantansu ko kuma ya mutu ba tare da ya yi hajjin ba kuma yana da hali hadisi mai lamba ta 1334 to haka na hadisin abi razinin shi ma ya ce ya rasu lalla babana ya tsufa ba zai iya haji ba ba zai iya umara ba kuma ba zai iya tafiya ba sai ce to ka je ka yi wa babanka aikin hajin kuma ka je ka yi wa babanka umara din kamar yadda zacin sahihu tirmizi hakanan wanda ya mutu haji ta riga ta zama wajibi a kansa sai ya sakaci bai tafi ba har ya mutu ma'ana yana da hali da lafiya da komai shekara ta wuce bai je yayi ba tunda mun ce da da ka samu hali lafiyar kalau kawai maza ka je hukuma alhazai ka biya haji na'am to bai yi haji ba to nan malamai sun yi maganganu guda biyu akwai malaman da suke ga aje a yi masa aikin hajji tunda bai yi ba aje a yi masa me ake nufi da aje a yi masa ma'ana a tura wani wakili wanda shi ya taɓa yin aikin hajjin ya je ya masa ba a tura wanda bai taba zuwa ba a wanda bai taɓa zuwa ba shi ya kamata ya wa kansa ai kaga a cikin hadisin wannan dan uwan shuburama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji shi hadisin Abdullahi dan Abbas yana cewa labbaika an shubrama sai manzo Allah ya ce waye shubrama sai ce dan uwana ne ko makusanci na ne sai ce kai kayi hajin ya ce a'a ya ce to ka yi wa kanka haji sannan daga baya ka dawo ka yi shubrama kaga kenan sharaɗin wanda za a tura ya wani aikin haji sai idan shi yayi nasa kuma a mazhabar mu ta Malik malamai suna ganin cewa da zakka da haji idan mutum bai yi ba yana da hali ya sakaci har ya mutu to in ba wasiya ya ba ka yi masa a bar shi kawai da Allah yara su rabe dukiyarsu ya je wa Allah dalilin da yasa yake yin zakka ba dai so yake bar dukiya ba to ya mutu ya batta ya'ya kuma sun ci gado shi kuma ya je wa Allah bayanin da ya sa Allah ya masa arziki yake fitar da ɗaya bisa arba'in ya bayar da sadaka to sannan kuma suka ce wanda shi ma ya ƙi zuwa aikin haji gashi shahararren mai kuɗi amma ya ƙi zuwa aikin haji to shi ma in ya mutu in dai yayi wasiya da yazo ce to ‘ya'yana na yi sakaci guda biyu ban je haji ba kuma ban fitar da zakka ba da haka ina roƙonku wanda ya haji a cikinku ya je min aikin haji sannan kuma ku fitar da zakka kafin ku raba gado don ban yi zakka kuɗin nan ba in yayi wasiya sai a yi kaga ya nuna kenan yana son yi sakaci ne ya sabe ba mm-hmm. amma in yayi shiru bai fitar da zakka ba kuma bai yi aikin haji ba to in yayi shiru wasu malaman suka ce shi ma ya mashuru abin shi kenan ya nuna abin bai dame shi ba ko baya sanyi ah. saboda kai je wa Allah bayanin dalilin da ya sa Allah ya masa arziki ya je hajji so ɗaya yaki ya fitar da zaka so ɗaya a shekara yaki ah. in suka je can lahira ya yi bayanin da ta sa ya samu wannan sakaci ko ya wannan wasa bai je ya yi hajji ba to wasu kuma suna ga to ana iya ɗaukan a ba mutum kwangilar ya je ya aikin hajji ya ma wani misali mutum shi bai da lafiya kuma ba shi da ɗa kaga ɗanka shi ai ba sai kun wani tsada da shi ba ko ɗan uwanka sai ji amma wani ne daban shi ya yi aikin hajjin kamar yadda muna ganin wannan a saudiya sai kaga an zo da kuɗi ana neman wanda zai yi hajjin shi burama hmm. wato wani mutum ne ko wata dattijuwa ko wani tsoho ba zai iya zuwa ba kuma ba shi da wanda zai iya turuwa daga ƙasarsu hmm. to sai turo da kuɗin da wasiyarsa a rubuce da kuɗin sai su zo cikin garin maka suna neman wanda zai wa wannan dattijan haji ga sunansa ga komai sai ba mutum sai je ɗauko harama su ake kira 'yan hajin shubrama wato su hajin su ta kasuwanci ce yan kwangila ne eh, kwangila za su yi maka aikin haji ka biya su to waɗannan wasu malamai suna ga ba laifi din ya zama an ba wani yayi kuma a biya shi kuma hamma sun kasa irin wannan tsarin guda biyu akwai wanda za a baka kuɗin a ce ka je kai aikin haji ungo kuɗi miliyan guda je ka kai aikin haji in ka je ka gama aikin haji na dubu ɗari takwas sai ka dawo da ɗari biyu tunda an yi cewa ka je kai aikin haji za a biya ka in ka gama sai ka zo kai kuma canjin da ka samu dole ka dawo da shi kai kuma sai a baka abin da aka yi maka alkawari za a baka na wato taimakon da za a baka sakamakon aikin haji da ka je kai wa wani na biyu kuma kawai mutum ya ce ungo miliyan ɗaya je kai ma aikin haji shikenan in ka samu canji ka rike in ba canji ma ya rage naka ni dai ga miliyan ɗaya kawai ka je ka yi min aikin hajji wannan guda biyun duka malamai suna gaba laifi ayi haka domin tunda wani yana iya wakilta wani aikin hajji musamman fa ba wai mutum ya ki zuwa daga ya lafiyar salau ba sai in akwai wata larura da ta hana shi zuwa amma in lafiyar salau ba zai tura wani ya ce ya je ya masa ba duk da hadisin shuburama ba a tambayi me yasa shuburama bai zo ba kawai annabi ya bai ce to kai shi shuburaman naka shi me sa bai zo ba ko shi shuburaman lafiyar salo ko ba lafiyar salo ba a daga wasu hadisan aka fahimci haka cewa shuburaman nan abin da ya sa bai zo ba wato wata larura ce kamar kaga hadisin abi razin da hadisin waccan mata da ta zo da kaf'am kaga ya nuna kenan kowanne ya faɗi larura ita ta ce babanta tsufaye ba zai iya zama akan abin shi ma ya ce babansa ba zai iya haji da umara ba ba zai iya ma tafiya ba kaga kenan wannan ya nuna kenan shi ma wannan mutumin akwai irin wannan a kansa haka akwai hadisin abdullahi dan abbas da wata mata ta zo ita kuma matar sinanu bin abdullahi juhani ta tambayi manzan allah cewa mahaifiyata ta rasu ba ta yi hajji ba kana ga idan ne mata hajji za a iya tsayawa a matsayin nata sai manzan allah ya ce na'am da mahaifiyarki ana bin ta bashi kika biya mata kina ga zai iya wadatar da ita ta ce eh ce to ki je ki yi wa mahaifi mahaifiyarki aikin haji ma'ana ki je ki sauke wa mahaifi yake nauyi ki mata aikin haji har ma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wata ruwaya yake cewa bashin Allah shi fi cancanta a biya wata ruwaya mata Abdullahi dan Abbas wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce mahaifiyata ta yi bakance cewa za ta yi aikin haji sai ta mutu kafin ta yi aikin haji je in mata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am ki yi wa mahaifiyarki hajin ki bani labari da ana bin baba ki bashin kuɗi kika biya mata yayi tace ce eh yace to ki je ki biya mata wannan bashin domin bashin Allah shi ya cancanta a biya a ma yace ki je ki biya mata wannan haƙƙin da ke kanta domin Allah shine mafi cancanta da a cika masa alƙawarin da aka ɗauka a wata ma yace a wani mutum ya tambayi ke cewa yar uwata ta yi bakance za ta yi aikin haji sai ta mutu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to je ka biya bashin Allah domin Allah shi fi cancanta a biya bashin sa. haka malamai suke ga idan Allah yana bin mutum bashi kuma mutane ma suna bin sa bashi sai ya bar abin da ba zai isa a biya na Allah a biya na mutane ba to wanne ya fi cancanta a biya a cikin biyan na mutanen za a biya ko na Allah din za a biya wasu malamai suna ga a biya na Allah domin aka biya na Allah shi Allah sai ya biya maka na mutane domin ka da Allah ta kyau shi ne zai ja Allah ya maka afuwa ya yafe maka nasa ya yafe maka na mutane wasu kuma suna ga a'a shi Allah ai mai gafara ne mai jin kai ne mai afuwa ne a biya na mutane a bashi da na Allah idan ya je wajen Allah ana tsammani ana sare ana fata Allah subhanahu wata'ala ya yafe masa domin shi mai rahama ne mai jin kai ne mai afuwa ne mai karɓar bayi ne mai yafe musu ne kuma mai rangwame ne to wannan dai tattauna ci tsakanin malamai dangane ga irin waɗannan hadisai da suka zo akan cewa lalle a aje a a biya wa mutum haji a hadisin abdullahi bin amr akwai wasi dan wa'il ya yi wasiya cewa a yanta bayi ɗari in ya rasu a bayansa to sai ɗansa hisham ya yanta guda hamsin kuma yana nufin shi ma ɗansa amru ya zo ya yanta guda hamsin wanda suka rage ya ce to sai na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin wancan din ya mutu ba musulmi ba kuma ya yi wasiya a wajen mutuwarsa cewa yanta bayi guda ɗari in ya rasu to wannan ɗayan ya yanta hamsin yana nufin ɗaya ma yanta hamsin to shi ɗayan sai ya shi sai ya tambayi manzon Allah ya ji hukuncin yanta waɗannan bayin guda guda ɗari da babansu ya sa su sai ce ya rasulallah babana ya wasiya mu yanta bayi guda ɗari hisham ya yanta guda hamsin saura guda hamsin in yan je in yanta su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da babanka musulmi ne ka yanta waɗannan bayin ka bashi ladan ko kai sadaka ka bashi ladan ko kai haji kaga sai ce ko kai masa haji to zai isa gare shi kaga kenan idan baba mutum ya rasu bai haji ba mutum yana iya zuwa ya haji da niyyar babansa amma mun ce da sharadi sai in shi ya taɓa yin hajin tarwa ya ce da babanka ya yadda da kalmar shahada wato ya mutu da imani kai masa azumi ko kai masa sadaka da ya amfane shi kaga kenan ya nuna za a iya yi wa mutum waɗannan abubuwa kuma su amfane shi akwai abubuwan da suke karɓar wakilci amma imani da sallah ba sa karɓar wakilci ba za ka ji an ce wane ya mutu bai imani ba bari mu masa imanin ko a ce wane ya mutu bai sallah ba bari mu masa sallar amma ya mutu ana bin sa bashin azumi ko ya mutu ana bin sa bashin zakka ko ya mutu ana bin sa bashin haji waɗannan guda uku suna iya karɓar niyaba a taru a yi masa azumin ko a taru a fitar da zakkar kafin a raba gado tun da bashi ce ko kuma a tura ɗaya daga cin 'ya'yansa ya je masa aikin haji a cikin dukiyarsa ko a dukiyar ɗan duk wanda yana iya karɓa wakilci. Na'am. To Allah subhanahu wata'ala ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya kuma tsare mu dukkan sharri amin. Sannan ana muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah. wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki na wannan nawan shiri da alkhairi ya tsara dukiyarsa da arzikinsa da mu baki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da jiharmu da al'ummarmu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai ɗorewa.